ta hanyar gyaran ƙasa abinda wannan maudu'i yake nufi shine ƙasarmu da kuma ƙasar allah baki ɗaya idan na ce ƙasarmu ina nufi najeriya idan na ce ƙasar allah baki ɗaya ina nufi dukkan sauran ƙasashe wanda musulmi ke rayuwa a cikinsu suna da bukatan gyara idan ma suna gyare su kara gyaruwa idan kuma suna cikin hali na rashin gyara a ɗauko gyaran tun daga tushe da hanyoyin da suka dace domin saboda al'amuranmu na addini da al'amuranmu na rayuwa ba sa inganta sai muna ƙasa gyararriya muna da bukata wannan ƙasa tamu ta ƙara inganta ta ƙara bunƙasa a dukkan ɓangarori na rayuwa musamman kuma ɓangarori guda uku ɓangaren addini wanda shine manufar rayuwarmu gaba ɗaya da ɓangaren zamantakewa wanda ya haɗa alaƙa tsakanin mutum da mutum ya haɗa alaƙa tsakanin mutum da hukuma ya haɗa kuma alaƙa tsakanin mutum da sauran halittu sannan sai ɓangare na uku shine ɓangaren tattalin arziki wanda da shine mutum ke bukata saboda ingancin addini da ingancin rayuwar baya yiwuwa sai akwai kyakkyawan tattalin arziki shi yasa Allah ya kira dukiya a matsayin abin da rayuwa ba ta tsayuwa sai da ita wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama dukiya wadda Allah ya sa rayuwarku take tsayuwa da ita kar ku bayar da ita ga wawaye muna da bukatar nasiha domin sanin su wane ne wawaye domin idan kudadenmu suka shiga hannunsu mun shiga uku muna bukatar mu makar mu zama wawaye domin kudaden kanmu ma yana cikin hadari idan mu wawaye ne kuma muka rike kudaden kanmu Allah ya ce mutum ko da kudinsa ne mallakarsa ne kar ku bashi idan shi wawa ne idan ko ƙasa ta wayi gari su al'umma wawaye ne shugabannin su ma wawaye to wauta kaɗai za a yi kuma ba za su amfana da komi ba cikin abin da Allah ya ba su wanda ake amfana da shi sai dai su yi ta kallon waɗansu ƙasashen a maƙwabtansu suna jin daɗi da arzikinsu saboda su suna da wayewa idan an ce mutum wawa baya nufin mahaukaci ko dolo ko sauna ko maloho a'a wanda bai iya yin abin da ya dace a lokacin da ya dace ta yadda ya dace ba wa ma akthara humul yau a cikin zamaninmu a yanzu ko sun yawaita waɗanda ba sa yin abin da ya dace ko kuma suna yin abin da ya dace amma ba ta yadda ya dace ba ko kuma suna yin abin da ya dace ta yadda ya dace amma ba lokacin da ya dace ba idan aka samu waɗannan matakai mutum ya san me ya dace ya yi shi a lokacin da ya dace ta hanyar da ya dace sai shi ya amfana wani ma ya amfana idan aka rasa haka sai ya zama kowa ya yi asara ɗakwance uwa kwance gyara a musulunci haƙƙi ne da Allah ya ɗora wa mutane su yi da kansu Allah baya gyara al'amari idan mutane sun ɓata sai dai ya ce ku da kuka ɓata ku gyara shi yasa dole mu yi wa kanmu nasiha a kan yaya za mu gyara don mun ɓata Allah ya ce asalin duniyan nan a gyare ba mu ita shi yasa ya ce wala tufsidu fil ardi da islahiha kar ku ɓata duniya bayan an gyara ta lokacin da ɗan adam ya fara taka duniya ya same ta ne a matsayin tsabtatacciyar ƙasa idan ka ga pollution a bayan ƙasa ɗan adam ne ya kawo allah ya halicci ƙasa ba mutumin banza a ciki ko guda ɗaya idan ka ga mutumin banza ɗan adam ne ya shigo da kansa ko ya haifi ɗan banza amma allah bai ajiye ɗan banza a bayan ƙasa ba lokacin da ya bada amanar ta wa ɗan adam sannan dukkan abin da ka gan shi ba daidai ba to ɗan adam ne ya canza shi daga daidai shi yasa Allah ce ba da islahiha bayan an gyara ta wannan gyaran sawa'un Allah ne ya yi wanda shi ne default ɗin halittar duniya ko kuma wani ɗan adam ne ya yi ƙoƙari ya gyara bayan wani ya ɓata to kai karka ɓata bayan an gyara sannan Allah ya ɗauki nauyin nuna wa mutane hanyar da za su gyara idan sun ɓata ba tare da sun biya ko sisi ba allah ya rika turo annabawa rusulan mubashiri na wa munziri manzanni waɗanda suke albishir ga waɗanda suka gyara suna gargaɗi akan masu ɓatawa saboda kar a ɓata bayan an gyara kuma wanda ya samu a gyare ya ƙara gyarawa li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda kar mutane su samu bakin da zasu ce wa Allah wannan abin da aka yi mummuna ba laifinmu ba ne an ta taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kar sai kun je wurin Allah ku ce mu da ba mu san haka ba mun rafkana a'a Allah bai bar mutane a rafkane ba ya rika turo annabawa ɗaya bayan ɗaya kuma tun daga lokacin da Allah ya ba wa bil adama amanar wannan duniya ya ba su amanarta ne akan kar su yarda duniyar nagartarta ta kubuce daga hannunsu Allah ya sani mala'iku nagartattu ne amma bai ba su amanar wannan duniya ba sai ya ba mu saboda tun lokacin da Allah ya bijiro da amanar duniya zai ba da ita ɗan adam ya ce ya ji ya gani shi a bashi zai iya inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula hakika mun bijiro da amana zuwa ga sama da ƙasa da duwatsu sai suka ce ba za su karɓa ba saboda sun ji tsoro ɗan adam ya ce ya ji ya gani a bashi zai riƙe Inna innahu kana zaluman jahula saboda dan adam mai zalunci ne kuma mai aikin jahilci ko ya sani zai yi aiki kamar bai sani ba idan bai sani ba kuma zai nuna kamar ya sani sai ya aikata aiki akan jahilci da haka ne aka ɓata duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sa wa ƙasa khalifa wanda zai jagoranci al'amura mala'iku suka ce in mm, mm, fa a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha kai ka ce sun fi sanin ɗan adam tun kafin ɗan adam ɗin ya zama ɗan adam tun ana adam ɗin ba a zama ɗansa ba suka ce ka sa wa ƙasa wanda zai zo ya ɓata ƙasa man yufsidu fiha yi ɓarna? barna shi ne diddul islah za ka kawo wanda zai kawo corruption a bayan ƙasa ga ƙasa ka ajiye ta komi daidai komi ka shimfiɗa a kan adalci kuma ka kawo wanda zai zo ya ɓata ƙasa sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na sa da ba ku sani ba dan adam zai ɓata in ya ɓata kuma shi zai gyara da kansa to shine Allah madaukakin sarki ya ce ta hanyar ta bakin annabi salih alaihi salam ya ce ya ku mutane na ku sani huwa an sha'akun min mara wasta'amarakum fiha Allah shi ya kirkiro halittar ku daga ƙasa shi yasa sai ya ba ku ƙasan ku riƙe mala'iku ba da ƙasa aka halicce su ba khuliqatil mala'ikatu min nur an halicce su da haske ne don haka ba za a ba su duniya ba dan adam huwa an sha'akun min ar. shi yasa Allah ce wala tufsidu fil ard shi yasa Allah ce inni ja'ilun fil ard khalifa sai Allah ya ba mu ƙasa ku rike kayan ku ta kuce idan kun bata ma min ha khalaqnakum da ƙasa muka lice ku wa fiha nu'idukum cikin ta zamu maida ku wa min ha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin ta zamu fitar da ku wani lokacin na daban don haka ƙasa ita ce taku kar ku bata ta dukkan annabawa harshen su ɗaya ne akan wannan ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya kai annabi dawud mu mun sanya ka domin ka zama khalifa a bayan ƙasa fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah don haka kai hukunci a cikin mutane da adalci kar ka bi son rai saboda zai batar da kai daga tafarkin Allah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab to Allah madaukakin sarki ya sa annabawa suka rika riƙe wannan aiki Allah ya ɗora wa annabawa amanar dukkan waɗannan abubuwa guda uku nagartar addini nagarta ta mulki da siyasa da gudanar da mutane da kuma nagarta ta iya juya tattalin arziki shi yasa Allah ya sa annabawa idan suka zo sai su zama su ne shugabannin mutane na addini kuma su ne shugaban mutane na mulki da siyasa haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa kanat banu isra'ila ta humul anbiya banu isra'ila Allah ya sa annabawansu su zama musu su ne masu jagorancinsu a harkar siyasa susuhun bi ma'ana waɗanda suke siyasa a tsakaninsu shi yasa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tayar da shi a matsayin albarka da rahama ga wannan al'umma sai Allah ya ba shi mabuɗai na kiyon mutane a dukkan ɓangarori ɓangaren addini shine babban liman ɓangaren shugabanci shine jagora gaba ɗaya haka kuma ɓangaren abin da ya shafi tattalin arziki da dukiya ta al'umma duka Allah ya ba shi amana don haka wannan duka matashiya ce da za ta nuna mana cewa dukkan musulmi Allah maɗaukakin sarki ya gama ajiye masa komi akan tsarin gyara a bayan ƙasa wannan tsari na gyara a bayan ƙasa yana nan a kan sunnar annabawa a nan ƙasar tamu da koma wata ƙasa ce babu wata ƙasa da ta fita daga da'irar mulkin Allah babu wata ƙasa kuma da ta gagari tsarin Allah wajen samun a gyara ta sakin tsarin Allah shi yasa ƙasa ta ɓaci kuma idan aka dawo kan tsarin Allah shi zai sa a gyara ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya sa a cikin kowace al'umma akwai ɗansu mutane da suke zama daban wanda za su iya kawo gyara ko da an ɓata za su iya kawo canji bayan abubuwa sun wargaje za su iya dawowa da mutane hop za su iya dawowa da mutane wato kyakkyawan tsammani akan rayuwar duniya ta musu kyau da kuma lahirarsu su samu rabo amma idan aka rasa irin waɗannan mutanen a matakansu to gyara ba za ta taɓa iya yiwuwa ba wannan gyara shine abinda harshen alkur'ani ya kira shi da al-islah wanda yake aikin gyaran shine al-muslih ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya sa ɗan adam shi zai rayu a cikinta don haka sai ya ɗora amanar idan ƙasa ta ɓaci ɗan adam ya gyara ta gyara kuma a cikin al'amura ya haɗa da gyara akan kyautata mutane akan tsarin alaƙarsu da Allah kyautata mutane akan gyaran addini kamar yadda ake iya a ɓata ruwa ya zama polluted water a ɓata iska ta zama polluted air haka kuma ana iya ɓata addini ɓata addini shine shigo da bakon abin da babu a cikin addini ɓata addini shine hana damar yin addini yadda Allah yake so ba daidai ba amma ba za a hana shi ba sai a ce kowa ya yi ta kansa wannan duka su ne abubuwan da suke ɓata addini amma matukar an tsaya wajen yin addini daidai gwargwado da haɓaka bincike da karatu da ilimi akan addini da karantar da shi da ƙoƙarin gyara wa waɗanda suka ɓata shikenan an gyara addini tun kafin kowa ya karɓi saƙon wato gyaran yana tabbata idan ana gyarawa tun kafin ya gyaru domin asalin gyaruwar al'umma wannan yana hannun Allah ne amma abin da Allah ya ɗora wa mutane shine su su yi yunkuri da hankoro wajen kawo gyaran duk abin da Allah yake toro annabawa da shi shine su yi ƙoƙarin gyara ta hanyar gaya wa mutane ya ake gyara amma ba za su iya gyara zukata ba ba za su iya gyara ayyuka ba wannan na Allah ne sai dai su gaya wa mutane menene daidai su kuma mutane zama suna da zuciya ta karɓa to sai ka ga gyara ta fara samuwa ba taɓa yin wani annabi da ya yi succeeding a kan ɗan adam 100% ba ba taɓa yin haka ba kowane annabi yana da ƙalubale wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa kowane annabi yana da yan adawa yana faɗa suna faɗa suna faɗa yana ƙoƙarin gyara suna ɓatawa to amma Allah bai hana su cin nasara ba saboda matukar an samu galibi su ne waɗanda suka gyara ko galibi su ne waɗanda suke da manufar gyaran to shikenan an samu nasara Allah maɗaukakin sarki ya sani a cikin mutane kowa yana da inda a baki ne zai ce zai gyara in dai a zaƙin baki ne barna ba wanda yake so a ce ya ɓata kuma duk wanda aka jingina masa mas'uliya ta cewa shi ya bata zai rinka tura wani ne yana ce wane ne ya bata ba mu ba shi yasa Allah ya ce ɗabi'a ta ɗan adam shine ya bata wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ana kokarin gyara maka an ce kar ka bata shi kuma sai ce ai mu gyara muke yi to wannan baya taba son gyara hali kenan na munafukai da Allah ya faɗa alqur'ani amma matukar in an ce maka nan ba daidai ba ne kana cewa to ina daidai din sai ku haɗu tare ku ƙoƙarin gyarawa to tun kafin ku gyara Allah zai ɗauke ku a matsayin gyararru shi zai cika ta gyaran haka wannan nasiha ba ta nufin wai ba za mu ci nasara ba har sai ran da komi da komi ya zama daidai wannan kan ba za ka gani a rayuwarka ba don wani ma a bayanka bai ga haka ba amma lokacin da za a ce mun kai matsayin daula da ta zama gyararriya shine lokacin da duk wani da Allah ya ɗora masa responsibility yana ji ya ɗauki responsibility duk wanda ya ji ya yi laifi ya yarda ya yi laifi kuma yana da niyyar ya gyara shikenan tun kafin ka gyara wannan sauran gyaran kuma Allah yake gyarawa mu sani cewa ana samun gyara daga farko daga mutum ne shi kansa duk mutumin da Allah ya ɗora masa amanar ya gyara to kar ya ɗauka cewa gyara yana farawa ne daga wanda aka ba shi amana ya gyara shi tun daga ƙasa a aji kafin a zaɓi monita ya kula da yaran aji 25 ko 50 ai sai an ga alamar kamar ya fi su nagarta kafin shi a bashi ya gyara su haka in za a naɗa head boy a makaranta haka in za a naɗa shugaba a makaranta haka in za a naɗa shugaba a hukuma haka duk matakai na rayuwar ɗan adam har zuwa ƙololuwa ya kamata mutum ya tuna shin mutanen da yake so su gyara shin shi ya gyara kafin su wannan ne tsari na addinin musulunci duk mutumin da zai ce a gyara shi ya fara gyara kansa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wannan akan harshen annabawa dukkansu irin tsarin wa'azinsu kenan annabi shu'aibu alaihi salam ya yi wa'azi ga mutanensa iyaka wa'azi ya musu hudu ba mafi kyan hudu ba amma suke ce da shi kai yanzu sallar da kake yi da nagartar da kake yi ita ta sa kake ji cewa kai kafi mu kuma mu mu bar abin da muke mu binaka? sai ya ce da su ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illal islaha islah ma wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkalt wa ilaihi unib yace ya ku mutane na ku dubi tsakanina da ku mana yanzu da kuke mun gori akan ba za ku bi ni ba yanzu ko da ina kan wata hanya ta nagarta da arziki daga ubangiji ba za ku bi ni ba duk abin da nake kokari ba ina neman wa kaina credit ba ne in uridu illal islaha mastata'at kokari nake in kawo gyara abin da zan iya ba komi zan iya ba wanda zan iya shi nake yi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an duk abin da nake ce ku yi ba zan koma gefe ba jira kuna yi ba tare da ni za a fara duk abin da na hana ku ni nake fara hannuwa da barin abin da na hane ku don haka ba ina umartar ku ne ni kuma ina kaucewa umarnin ba wannan shine abin da Allah ya hana banu Isra'ila a kai a atamuruna nasa bilbir wa tansawna anfusakum kwa cewa wani ya yi mai kyau kai kuma ka manta da kanka don haka farkon gyara yana farawa daga gyaran kai ne kuma dukkanmu nan bil adama da Allah ya ba mu hankali duk wanda yake yin mai kyau ya sani kuma duk wanda yake yin mai muni ya sani kuma inda za mu ce mu yi wa kanmu hisabi kowa ya gyara iya nasa wallahi za mu gyaru ba ma bukatar wani ya gyara wa wani yanzu babban abin da kalubalen da yake kanmu a cikin al'ummomin musulmi shine ya za mu yi mu zama nagartattun musulmi irin mutanen baya ba ma bukatar sai mun yi gwagwarmaya irin ta mutanen baya in dai da za mu zama irin mutanen bayan mutanen baya galibi ba su iya kafa daula ba sai da suka yi yaƙi wallahi yanzu ba ma bukatar yaƙi kafin mu kafa daula mutanen baya sai da suka yi aiki tukuru na wahala domin arziki ya zo ba mu bukatar sai mun yi ariki mai yawa kafin arziki ya zo arzikinmu yana ƙarƙashin ƙasarmu muna takawa mutanen baya sai da suka yi ta ƙoƙarin auratayya da tara jama'a saboda a yawa ba mu bukatar sai mun tara mutane adadinmu ya ishe mu dukkan abin da ɗan adam ke bukata saboda ya ci daɗin moriyar duniyan nan allah ya riga ya bamu menene ya rage daga gare mu kawai shine a ɗaiɗaikunmu mu gyara wani bawan Allah yake cewa yanzu yadda muke zaune a cikin wannan masallacin sai a ɗauke wuta la Allah ko ana cikin hall ana taro sai a ɗauke wuta sai wurin ya yi dilim a duhu a ɗauke kowa yana jira sai an kunna wannan fitilar ta kowa da kowa ana jira ana jira ana jira sai ba a kawo ba sai na ciro wayata sai na kunna tocilanta za ta haska mun gabana eh amma ta ishe mu ba ta ishe mu ba malam ma sai kunna tasa kai ma sai ka kunna taka sai kowa ya kunna tasa tocilanka za ta haska ina ne gabanka kadai idan kowa ya kunna tasa ya daga ta sama zai zama mene ko ina ya yi haske ashe bukatar ita ce idan a ɗaiɗaikunku kuka gyara shikenan ƙasa ta gyaru a sheikh muhammad nasiruddin al-albani allah ya masa rahama yana gaya wa ɗalibansa cewa a ni diktam wata magana ta hassanul banna ya ce wadda yake gaya wa ɗalibansa ya ce ina ma da an yi aiki da ita da an ga kyakkyawar natija domin ita ce ta dace da koyarwar alkur'ani da hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalma ita ce cewa aqimu dawlatal islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum ka kafa gwamnatin musulunci a zuciyarka Allah kuma zai kafa maka a ƙasarka da yace ka kafa ba yana nufi kai kaɗai ba da kai da kai da kai da kai da kai da ni kaina kowa ya kafa daular musulunci a zuciyarsa shikenan Allah zai kafa muku daular musulunci ba a taba samu a tarihi an kafa daular musulunci saboda tsananin gwagwarmaya mu ce za mu yi yaƙi da ƙarfi mu ɗauki bakin bindiga ba tare da an yi gyara an gyara zukatan mutane kuma ka ce za a samu an kafa daular musulunci ba ba za ta taɓa yin nagarta ba saboda in ka kafa gwamnatin akwai gwamnatin amma ba mutanen da za a shugabanta da suka dace da irin tsarin musuluncin shugaban ne kadai zai ta hankoro har ya gama ba wanda zai masa biyayya kuma ba za a yi musuluncin ba saboda ita gwamnati ai ba waɗannan individuals inda suke kan madafan gwamnati su ne gwamnati ba ku mutanen ku ne gwamnati idan ku mutane kuka fi nagarta sama da shugabanninku wallahi za a samu canji amma idan shugabanninku suka fi ku nagarta ku ba ku da nagarta wallahi ba za a iya samun canji ba saboda da shugabanni da mabiya suwaye suka fi rinjaye asalin gwamnati ana yin ta don shugabanni ne ko don mutane don mutane government of the people ta mutane ce shi yasa idan dukkanmu da za mu ci gaba da ƙoƙarin bin tsarin addini in kiyaye haƙƙin Allah in kiyaye haƙƙin iyalaina in kiyaye haƙƙin makota in kiyaye haƙƙin ma'aikata a ƙarƙashina in kiyaye haƙƙin shugabanni in kiyaye haƙƙin kowane ɗan adam in kiyaye haƙƙin sauran halittu kai ma kai haka kai ma kai haka kai ma kai haka idan aka zo kafa gwamnati a gobe ai daga cikinmu Allah zai zaɓa Allah bai taɓa aiko mutane da shugaba daga sama ba don haka wanda za ɗauka daga cikin kunnan ɗaya daga cikin irin ka ne don haka abin da kuke so shi zai yi ku kuma kuna son addini sai ya addini amma idan aka same shi shi kaɗai ne mai nagartar zuciya da son addini sai zama shugaba sai ce dole a yi ba a yin gwamnati da dole wannan shi ne babban kuskure na waɗansu masu tunani a wannan zamanin wanda suke tunanin cewa yin ƙarfin tuwo da jihadi zai sa a kifar da gwamnati kuma a kafa addinin musulunci ta hanyar revolution ba taba yin kafa addinin musulunci ta hanyar revolution irin wannan ba political revolution ba ya taɓa kawo addinin musulunci amma zai iya kawo canji na political change amma ba zai taɓa kawo wato canji da zai kawo gyaran mutane spiritual ba mu kuma musulmi ne dole sai an gyara spirit kafin ake gyara temple. duk yadda za ka yi ƙoƙari ka gyara wato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 wala taj'alu Allah urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaku wa tuslihu bainan nas nan ne zamu mai da hankali akan tsarin shugabanci na waɗanda Allah ya ba su amanar su gyara ƙasa shugabanni a ɓangaren siyasa da mulki da jagorancin al'umma Allah ya ɗora musu amana musamman kuma waɗanda sai sun rantse da alƙur'ani ko su rantse da Allah ko su ce wa al'umma za mu yi mai kyau kuma mutane su gaskata su a kan tsakaninsu da Allah suka faɗa to Allah ce waɗannan mutane su ji tsoron Allah kar su mai da Allah ya zama shamaki tsakaninsu da mutane don su cuci mutane kar ka cuci mutane da sunan Allah shine wala taj'alullaha urdatan li aymanikum kar ku sanya Allah ya zama tsakaninku da rantsuwa ka rantse da Allah zaka yi daidai ka rantse da Allah zaka yi adalci a hukumance aka yarda da kai saboda ka ce Allah mutane suka yarda da kai saboda ka ce Allah Allah ya ce kar ku sa Allah ya zama a tsakaninku da abin da za ku yi kuma ku zo ku yi barna an tabarru kar ku ce za ku bar yin daidai wa tattaku kar ku ce za ku bar kyautata alaka tsakaninku da ubangiji na takawa wa tuslihu bainan nas kar ku ce za ku daina gyara da kawo daidaito a tsakanin mutane kar ku yi amfani da sunan Allah ku cuci bayan Allah wannan ita ce amanar Allah ta farko akan duk wanda Allah ya bashi shugabanci kuma da wannan ne ake gyara ƙasa. duk mutumin da Allah ya bashi wani nauyi na al'umma sai ya tuna da cewa akwai ranar da zai tsaya gaban Allah a tambaye shi tun daga ranar da ya rantse da sunan Allah har zuwa ranar da tenuwarsa ta ƙare yana tuna da yinda Allah yake cewa kar ka yi amfani da ni kuma ka yi cuta to sai mutum ya sa Allah a zuciyarsa ya kyautata tsakaninsa da Allah kuma ya kyautata tsakaninsa da mutane to wannan ya fita a wurin Allah ba wanda yake iya ɗari bisa ɗari amma iya abin da ɗan adam zai iya sannan iya abin da ofis ɗinka ya baka powers ɗin abin da kai za ka iya executing to a iya nan kan iya kansa ne Allah zai maka hisabi kar ka bi abin da ranka yake so Tunda sunan Allah ka yi amfani da shi ka hau kai to ka bi abin da Allah yake so kar ka sa sunan Allah a wajen neman mulki a wurin mutane ka sa sunan Allah a wajen rantsuwa kafin ka hau mulki kuma daga baya ka ajiye Allah a gefe ka ce za ka yi abin da ranka yake so a'a fala tattabi ilhawa Allah ce ka bi abin da ranka yake so wannan Allah yana gaya wa annabi Dawud ne kana tsammani annabi da ake ma wahayi ba a bashi dama ya zaɓi abin da yake so ba kai Allah zai barka kai yadda kake so a'a kai abin da ya dace da mulkin ka kai abin da Allah yake so shi yasa Allah yake so mulki a hada shi da taqwa yas'alunaka anil anfal ulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu ku yi taqwa kuma ku yi gyara saboda gyara sai an hada da taqwa Allah maɗaukakin sarki baya son wanda ya fara mai kyau a farko daga baya canza yi mummuna kamar yadda Allah baya son wanda ya samu akwai kyau shi kuma ya sa ya yi mummuna duka biyun Allah ya hana shi ne wala tufsidu fil ardi da islahiha kuma duk wanda ya haka Allah baya son sa kuma gara Allah ya soka mutane su kika su ƙi zaɓenka a kan Allah ya ƙi ka mutane su soka saboda duk mulkin da ka yi wa mutane ba za ka samu mutane su iya biyan ka wahalar da ka sha a kansu ba ko zalunci mutum yake yi wallahi wahalar da take cikin mulki idan da talaka za a buɗe masa ita wallahi ba zai dai karɓa ba galibin masu mulki suna kwaɗayinsa saboda Allah ya yi wa mulki wani abu ne na shafe shi da sa ƙwaƙwalwar ɗan adam ta ji tana so amma inda ba don Allah ya sa fitirar ɗan adam tana son shugabanci tun a farko Allah ya sa wa ɗan adam ba ba wanda zai karɓi shugabanci Allah ya sa rayuwar duniya dole sai an samu shugaba sai Allah ya sa mutane zuciyarsu tana sha'awa Allah ya sa duniya dole sai an samu ba za ta yi ba sai an haifi waɗansu kafin rayuwa ta ci gaba inda haka kawai za a barka ka haifi wani ba za ka yadda ka haifi kowa ba za ka yi ta kanka ne shi aka sa kana sha'awar aure saboda hanyar ce za ta sa wani ma yanzu inda za a bar mace ta rinka tuna tsananin zafin da ake haifuwar wani kadai ba za ta taɓa yadda ta haifi kowa ba tunda ita aka haife ta sai Allah ya sa mata sha'awar son ɗa sama da tuna zafin haihuwar na fata a fahimta daidai lokacin da mace take cikin naƙudar haihuwa ba ta tunanin gobe za ta ƙara to haka ne daidai lokacin da mutum yake cikin wahalar shugabanci wallahi zai ji wata rana zai ji ina ma da baya kan wannan kujera to amma Allah ya sa wa ɗan adam fitirarsa tana so saboda in ba haka ba duniya za ta wargaje ba shugaba to kar ka bari ka ci amanar wannan fitira da Allah ya ɗora wa ɗan adam in kai haka zai zama Allah baya son ka Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna bayan an yi gyara wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu ɓatawa bayan an gyara to gabar zance ta kusa da ƙarshe ita ce shin menene lada da gara da amfani da ake samu idan kowa ya tsaya a kan nasa na ƙasa su yi ƙoƙarin gyara kansu da gyara abin da ya zama wajibi a kansu na tsakiya su yi ƙoƙarin daidaita nasu na sama su daidaita nasu in na ce na ƙasa ina nufi almajiran malamai awam waɗanda kawai suke jira a ce musu a yi sai su yi su ba su buɗe sun karanta ba ballantana su gani kawai suna jira ne malam ya ce idan kowane almajiri zai yadda a iya matsayinsa ba zai shiga aikin malam ba kuma idan an faɗa ya yi biyayya tsakaninsa da Allah to za a samu gyara daga ƙasa a ɓangaren almajirai sannan waɗanda suke tsaka-tsaki ɗaliban ilimi waɗanda suke iya karantawa su fassara sun fahimci text Allah ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Allah ce idan al'amari da ya shafi tsaron ƙasa ko ya shafi zaman lafiyan ƙasa ko ya shafi maslaha ko al'amari mudla himma irin wanda ya shafi gama gari babban al'amarin da babban malami ma sai ya tuntuɓi yan uwansa sun zazzauna sun tattauna ya ji ra'ayin sauran kafin ya faɗa sai ka ji ya carab da bakinsa Allah ce a za'ubi sai su ta watsa magana a kai ai wannan ba kyau ai wane ne kaza ai wane ne da laifi Allah ya ce ba haka ake ba walau duhu ilar rasul da a ce za su ji daga irin wannan su kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake da rai wa ila ulil amri minhu ko zuwa ga manya-manyan jigajigan masu rike da al'amari a cikinsu kaga manya-manyan malamai kenan idan maganan fashin bakin aya ne ko hadisi sai Allah ce la'alimahu kaga magana ce ta ilimi alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda za su iya gane yadda za a ciro hukuncin su za su gane don haka na ƙasa ya tsaya a matsayinsa na tsakiya ya tsaya a matsayinsa sannan na ƙololuwa ya tsaya a matsayinsa shi na ƙololuwa ya ji tsoron Allah ya gina komi a kan ilimi da bincike fahkum bainan nasi bima araka Allah kai hukunci tsakanin mutane gwargwadon abin da Allah ya nuna maka ba gwargwadon abin da ka gano da kanka ba ka ji tsoron Allah in za ka gaya wa mutane ka ga musu saƙon Allah kar ka ga musu saƙon zuciyarka sannan kuma karka yanke hukunci kai kaɗan ka domin ba kai kaɗai ne malami ba ka tuntuɓi wani ka ji ra'ayinsa ka tuntuɓi wancan ka ji ra'ayinsa sai zama malamai suna da fahimta bai ɗaya to wannan sai sa a gyara ƙasa amma kowane malami yana da nasa jama'ar muna da mutum miliyan 200 a najeriya misali a ce mutum miliyan 100 ne musulmi a ce rabi ne musulmi sai muna da malamai 100 kowa ya faɗi nasa kowane miliyan ɗaya suna daidai da nasu za mu taɓa samun zaman lafiya ba za a taɓa gyara addini ba sai dai a ɓata sama da abin da aka gyara tamma idan waɗannan malaman duka za su haɗu sai aka zo aka faɗa sai aka ce da sunan malamai kaza akwai wanda daga cikinsu girmansa ya faɗi babu tamma idan malamai suka fara jin cewa sai an ji na baki na ni kaɗai wancan ma a jinasa wancan ma a jinasa wannan ba zai kara mana girman ba sai a wurin mutum miliyan ɗaya ka kaɗai waɗancan sauran miliyan ɗaya suna ganin ka banza ne waɗannan miliyan ɗaya naka masu biyan ka kuma ko baka faɗa ba ma dama suna ganin girman ka don haka baka bukatar sai kai haka amma idan da za mu haɗu sai zama dukkan mutum miliyan ɗarin suna ganin girman dukkan malaman to wannan sai sa ƙasa sai ta gyaru don haka gyaran ƙasa sai da malamai kuma malaman sai waɗanda suka kai matsayin malamai kuma malaman sai ya zama bakin su guda ɗaya masu amana na biyu da za su iya wannan aiki su ne su shugabanni su kuma shugabanni babban abin da yake kansu shine su shiga wannan harka ta shugabanci tsakaninsu da Allah domin duk wanda ya yi saboda Allah to Allah zai iya masa amma duk wanda ya ji cewa zai iya ne shi da kansa sai Allah ya bar shi ya ce je ka iya kuma shugabanci aikin Allah ne ba wanda zai iya sai wanda Allah ya taya shi domin Allah shine as-sayyid Allah shine al-malik Allah shine al-malik Allah shine malikul mulk don haka idan Allah bai taya ka ba wallahi ba za ka iya ba don haka kowane shugaba ya ji cewa yana da bukatar Allah ya taya shi To haka sai ya risina a gaban Allah kar ya yi ɗagawa sannan ya je a zuciyarsa cewa yana ƙoƙarin so ya gyara ni babban matsalar da mutum zai fara samu idan an bashi wani matsayi na gwamnati shine ya fara jin cewa dabarbarunsa za su sa ya gyara to wannan ya faɗi tun daga ƙasa amma idan ka ji cewa kai ba za ka iya ba Allah ya yi maka to sai Allah ya taya ka sai ka ga kayi abubuwan da shekarunka sun kasa wa samun damar cin wannan nasara in ka kwatanta da waɗansu amma idan ba haka ba sai ka ga ka ƙare shekarunka a banza ka sauka kuma kana tsaki kuma kai ka san da cewa ba za ka sake komawa abin da da ka yi ba ba za ka iya komawa ka gyara ba sannan jibgan tambayoyi kuma suna jiranka a wurin Allah sannan sai kuma sauran mutane awam su ne sauran mutane mabiya ba a ci da zuci akan kawo gyara bayan ka yi ƙoƙarin ka gyara naka to ka jira wannan ma ya gyara nasa ɗazu da na bada misali akan kunna toci daga na kunna toci na sai duk wurin ya yi haske ya kamata in jira wannan ma ya kunna nasa wannan ma ya kunna sai kowa ya kunna a tsakanin mu kafin hall ɗin ya yi haske amma idan daga na kunna nawa sai in fara jin haushin wane a'a ba zai yiwu ba abinda na gamsu da shi yasa na kunna nawa ba dole wannan ya gamsu da shi ba sai in taya shi ya gane don haka muna da bukatar mu ji kan yan uwanmu wanda yana daga cikin mataki na farko da zai samu iya gyara ƙasa shine ka zama mutum na farko makocinka da danginka da abokin aikinka kana masa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi abin da kake so wa kanka shi ma kana so masa amma matukar akwai kyashi da hasada da zaman gaba da zaman kishi da zaman jin haushin wane ya samu ni ban samu ba ba za mu taba kawo gyara ba mu kaunaci junanmu mu kaunaci yan uwanmu sai Allah ya gane da gaske muke yi sai Allah ya sa kowa ya kunna nasa toci daga kowa ya kunna shikenan za mu samu gyara abinda zan faɗa na ƙarshe shine idan kowa ya riƙe nasa muka yi ƙoƙarin kawo gyara shirye shi zaka neme shi ka rasa halin da muke ciki na insecurity wallahi zaka neme shi ka rasa yanzu idan kana da adalci ɗaya daga cikin manya-manyan manufofin gwamnati shine ta tabbatar da tsaro wanda shine babban objective din kafa gwamnati ma a Najeriya constitution in Najeriya abin da ya nuna manufar kafa gwamnati shine tsaron mutane da lafiyarsu da rayukansu haka a cikin alkur'ani manufar kafa gwamnati shine a tsare wa mutane manufofin rayuwa da manufofin addini to amma me yasa ba mu ci wannan nasarar ba shine rashin kokarin gyara kowa ya dauki nasa idan da mutum a iya basirarsa zai ce ya kamata a ce gwamnati ta yi kaza don a samu zaman lafiya sai ka ga kamar babu wani abun da za ka iya faɗa wanda ba a taɓa yi ba idan wata gwamnatin ba ta yi ba wata ta yi amma an samu cikakken zaman lafiya duk ƙoƙarin da gwamnati za ta yi don ta samar da zaman lafiya wallahi ba zai wadatar ba sai an samu gudumawar waɗanda gwamnatin take shugabanta kamar yadda na ce yau da limamin masallacin nan zai ce tunda ya iya qur'ani ya iya hadisi zai tabbatar da an yi hukunci da ayar Allah sai ce kawai ya zama shugaba daga yanzu kowa ya yi abin da Allah ya ce kowa zai sa a yi hukunci da abin da Allah ya ce ba zai sa ba dole sai ka koya wa mutanen ka musu tarbiyyar da za su karɓi abin da ka ce in ba haka ba za ka yi ta magana ne sai dai ka ɗauki bakin bindiga ka kashe su amma ba za ka sa su dole ba to wannan tsaron duk inda matsalarsa take ai daga mu take farawa duk lokacin da tsaro ya ki sai mu ta blaming gwamnati gwamnati ce take aiko sojoji ko 'yan sanda su harbe mu ina tambayar ku su wane ne ke kashe mutane akan hanya su wane ne ke kidnapping mutane daga cikin suwa ta fito daga cikin gwamnati ta fito ko daga cikin mu ha to ba mu gama gyaran namu ba mun bar wani daga cikin mu dan wani a cikin gidajen unguwar mu ne kanin wani ne daga cikin unguwarmu shi ya fita yake sata ba mu taya na unguwarmu ya gyara shi ba kuma yanzu sun taru sun yi yawa muna jira gwamnati ita kuma ta gyara ba zai taba yiwa ya gyaru ba sai mu ma mun taya a cikin gyaran duk matakin da gwamnati za ta iya wallahi ba za ka taba zargin ka cewa duk gwamnati kowa ya kasa ba in wani ya kasa wani ya yi niyya da gaske amma ya gagara saboda mu ba mu yi namu ba ga dalili a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya imani kuma ya gyara fala khawfun alaihim ba za su taba jin tsoro ba wala hum yahzanun ba za su taba yin bakin ciki ba don haka maganin tsoro da bakin cikin mu shine mene al-iman wal islah mu gyara imanin mu wato alaka tsakanin mu da ubangiji al-islah alaka tsakanin mu da mutane jarabawar da Allah zai maka idan ka cuci makwabcinka shine Allah ya sa kai kuma in ka fita kana jin tsoron titi gwamnati ce za ta sa ka dole ka gyara da tsakaninka da makwabcinka bayan Allah riga ya faɗa ukubar da Allah zai maka shine idan ka cuci matarka ka cuci 'ya'yanka baka ba su haƙƙin da Allah ya ɗora musu ba to Allah zai sa kai kuma za a kama ka ko a kama wani naka kai ka biya kuɗi shikenan gwamnati za ta iya gyara maka wannan daga ƙasa don aka dole sai mun gyara ƙasa kafin a gyara ƙasa abu na biyu da za mu samu in mun yi wannan shine allah ya yi alkawarin zai gadar da ƙasa in dai muna da so mu gyara to allah zai sa ba wanda zai hau ƙasa sai wanda ya cancanta kuma wanda zai iya ne kaɗai allah zai bashi bara ku zo kuna kuka da wane ya fara mun ɗauka zai yi ya kasa wane ma ya kasa wane ma ya kasa ya yi niyyar zai yi kuma ta yiwu zai iya amma tun da ku ba ku gyara ba sai Allah ya ce to ba zai iya ba yayi a gani Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin wa laqad katabna fi zabur min ba'di dhikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun Allah ce annal arda yarithuha waɗanda za su gaji ƙasa su more ta bayan waɗansu sun ɓata su kuma su ji daɗinta su ne bayan Allah nagari idan ba ku zama nagari ba ba za ku taɓa samun gadon ƙasa ku ji daɗinta ba abin nan natija ta uku ita ce Allah zai ba ku wilaya shine Allah ya ba ku sai ɗara akan al'amura ya ɗora madafun iko a kanku ku da za ku iya gyarawa waɗanda kuke gani sun gagara sai Allah ya kwace sai ya baku saboda kun yi gwaninta a wurinsa idan ba ku masa gwaninta ba to in ya tashi muku azaba karka ɗauka wuta zai turo ta ƙona ku ɗan uwanku ɗan adam za a kawo ya gasa ku yau kai ka ɗauka duk abin da ake yi ɗin nan Allah bai sani ba ne Allah ya sani a duk addu'ar da ake da alƙunutu Allah baya ji Allah yana ji wala ta hasaban Allah ghafilan amma ya amalu zalimu Allah duk ya san abin da ake yi me yasa Allah yana so ya mana ukuba ne idan Allah zai mana ukuba kuma ba mala'iku zai kawo su mana bulala ba yan mu mutane ne za su mana bulala bulalar ita ce a ci ka. bulalar ita ce ka nemi haƙƙinka ka rasa bulalar ita ce ka cancanta a baka a hana ka kuma tsumagun Allah suna da yawa wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yace inna waliyyi Allah alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin Allah shi ke jibintar al'amarin nagartattu idan ku ba nagartattu ba kar ku yi tsammani Allah zai jibinci al'amarin ku ko kun yi ta'addu'a. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku kai lokacin da thumma tad'unahu fala yastajibu lakum za ku yi ta'addu'a, Allah ba zai karba ba saboda yanzu ba lokacin addu'a ba lokacin aiki ne Allah gafata malam kana jin yunwa sai ka zo ka zo ka zauna ai Allah ya ce duk abin da ka tambaya zai baka wa atukum min kulli ma sa'altumu kana jin yunwa sai ka rufe daki kana ya Allah ka sa in koshi ya Allah ina jin kishirwa Allah zai karɓi wannan addu'ar ba zai iya ba ne? zai iya amma baka isa ba ba zai karɓa ba da yaya ake yi a daina jin yunwa ka je ka nemi abinci ka ci da addu'a ake yi to yanzu mu abubuwa sun ɓaci ko muna ta addu'a na fata ku fahimta ba da kyau mun saki hanyar ne sai muna ta ce Allah ka yi aikin namu ne ko muna ce shi ya mana sunnarsa kuma ba haka ya saba yi ba ba haka ya saba yi ba kuma wallahi ba zai fara a kanku ba kana da matashi baka da mata kana kai Allah jarirai suna burge ni Allah ka banɗa kana ta kuka ko wata ba ta yi aure ba ta ce ya Allah ai kai wa na Maryamu ni ma mun zai dai mata bai saba ba ka fito wa Allah ta inda ya saba sai maka abin da ya saba natija ta hudu ita ce za mu samu tsira ko da bala'i ya sauko Allah ya ce zai rika saukar da bala'i daga lokaci zuwa lokaci amma kuna gyarawa in kuka gane kuranku sai Allah ya cire bala'i. Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana rabbuka lihulikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun Allah ya ce baya taba halakar da al'umma in dai mutanen garin suna gyara natija ta kusa da karshe ita ce Allah maɗaukakin sarki duk waɗanda suke ƙoƙarin gyarawa Allah yana gani yana rikodin kuma ba zai zama a banza ba karkace ni yanzu ina yi ka to a yanzu miliyan ɗari yaushe za a zo na miliyan casa'in yaushe za a zo kafin a ce miliyan ɗari su gyara a a kai ka yi naka nakan ba zai tafi a banza ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah la yudhi'u ajral muslihin Allah baya tauye baya tozartar da ladan masu ƙoƙarin gyara ko da su kaɗan ne ku yi kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah ai da kaɗan ake farawa har a zo a yawa karka ce ni in na gyara ma wani ba zai gyara ba sai ni ma in tsaya in zama irin su if you can't beat them join them wannan aikin banza ne a musulunci ba haka ba ne ka fara gyara kai kaɗai sai wani ma ya gani ya koyi da kai sauran mutane amanar su ba a hannunka take ba amanar kanka ne Allah ya baka sannan natija ta ƙarshe ita ce dukkanmu Allah zai samu samu gafara muka ɗauki matakin gyara daga sama zuwa tsakiya zuwa na ƙasa wallahi Allah zai mana gafara bayan mun mutu saboda muna da kurakurai da yawa na sama suna da kurakurai na tsakiya suna da kurakurai na ƙasa ma suna da kurakurai amma muna neman Allah ya gafarta mana ko da muna wahala muna ɗanɗana kuɗa a nan duniya na saman ba jin daɗin sosai suke yi ba na tsakiyan ballantana na ƙasan kowa yana shan wahala to alal aƙalli in ma ba mu ji daɗin nan ba akwai daɗin can in dai muna da niyyar gyaran ko da gyaran bai riga ya samu ba haka ba za a faɗi a banza ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in tuslihu wa tattaku fa inna allaha kana ghafurar rahima Allah ce in dai kuka yi gyara kuma kuka yi takawa to Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai Allah ka gafarta mana Allah ka ji Allah ka tallafa mana wajen kawo gyara abinda muka gagara Allah ka mana da kanka abinda za mu iya Allah ka ba mu zuciya da ƙarfi da za mu gyara waɗanda ba su faɗaka ba daga cikinmu Allah ka faɗakar da su waɗanda suka faɗaka Allah ka ba su dama Allah Ubangiji ka ɗora dama na jagoranci akan masu riƙe amana waɗanda za su kai mu zuwa tudun mun tsira waɗanda duk za su iya Allah ka tallafa musu su iya waɗanda ba za su iya ba Allah kar ma ka kawo su kusa da wurin Allah Ubangiji ka kyautata mana al'amura ka gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka ma professor da wato sun tuwa muka yi sai dace da da yake da yawan mutane ba sani ne ma professor professor of law saboda haka eh, topic din ya zo daidai da da profession ɗinsa insha Allah kuma idan Allah ya kaddara don gaba na biyun shine bai gaya mana wawaye da ke cikinmu wanda bai kamata a ba su amana ba don insha Allah idan muka sake kicibis da shi za mu sa na biyu insha Allah Allah ya saka da alheri Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa kan gyaran Allah ya zo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا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 اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم اغفر لنا واغفر لأولادنا واغفر لأزواجنا واغفر لذرياتنا واغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لمشايخنا واغفر لأئمتنا واغفر لمن له حق علينا اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والرزق في بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الأمن والطمأنينة والتمكين للإسلام والمسلمين في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل لهم بطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين اللهم خذ بنواصيهم بالبر والتقوى اللهم من أرادنا أو ديننا أو بلادنا أو أمننا أو استقرارنا بسوء فأشغله في نفسي واجعل كيده في نحره يا رب العالمين اللهم وفقنا اللهم اغفر لنا اللهم اجبرنا اللهم عافنا اللهم اعف عنا اللهم ارفع درجاتنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه والتابعين